أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الأمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نحله واقتفى أثره إلى يوم الدين dan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da saduwa a darasi na bakwai bayan wuni na bakwai na wata ramadan shekara 1442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 19 ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta bawa kwalewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin suratu yusuf alaihi salam muna roƙon allah ya mana muwafaka mu dace da karanta daidai da fahimtar ta da kuma yin aiki da shi mai allah ya ce a gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم Meet me Well, yeah. يشي وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فعجل أجلها قال يا بشرى هذا غلام وأسبوه بضاعة والله عليم بما يعملون الله يشي وجاءت سيارة تيجا آية إنما تبيا سنتبو فأرسلوا والدهم تسكى أيكو aiko mai ɗeban musu ruwa ينزوا تيزور dalwa yana zura gugarta kai za ka cika labari kala ya bushra hada gula sai ya ce ya albishiri na ya bushara ta na ji daɗi na ga wani yaro hada gula wannan wani yaro wa saruhu bi ba Allah ya ce suka koye shi a matsayin kayan sayarwa wallahu alimun bima malu alhari Allah masani ne ga abin da suke aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana bayan inda muka tsaya a karatu a jiya cewa an jefa shi a rijiya bayan an jefa shi a rijiya ɗan uwansa sun koma sun ce da mahaifinsu kura ta cinye shi kenan ya mutu labarinsa ya ƙare daga nan don haka a wurin su labarinsa ya ƙare a wurin mahaifinsa yana tare da bai sani ba ya ce wallahu muta'a Allah shi ne abin neman taimakonsa bai san me ake ciki ba to amma a nan kuma ga hakikanin abin da ake ciki Allah ce waja at-sayyaratu ay wa qadimat qafilatul musafirin wato min at-tujjar qadimina min qibali madyana ila misr sai ga ayari na fatafi 'yan kasuwa waɗanda suka taho daga yankin madiyan sun nufi zuwa ƙasar masar suna zuwa sun suka samu wurin cin zango domin a huta a nemi ruwa a sha a shayar da dabbobi da bayi sannan daga baya a ci da tafiya suna zuwa sun sauka a inda za su huta ba kowa da kowa zai je ebo ruwa ba sai ya aika wanda zai je ebo ɗebo ba arsalu wari da hum sai suka aika mai ebo musu ruwa alwari huwa alladhi abin nan huwa alladhi ya alma li yastaqi abin nan yastaqi da kauni, mutumin da zai je bakin ruwa ko rijiya wanda ake ɗibawa daga ƙasa ko wanda ake zura guga a tebo shi na ake ce alwari lanahu yaridul ma duk wanda yake gangare inda ake zuwa a tebo ruwa to duk wanda za a aike shi ya tebo ruwa a madadin sauran shi ake ce masa alwani Allah ce sai suka aike shi shine wani da fa adla dalwa yana zuwa sai zura gugarta addalmu shine guga da larabci da kana jin shi dalmu ba ce addalwatu ba amma mu'annas ne shi ne al’ina’un lafi yustaqa bihi min al-bi'r duk abin da ake sawa a cikin rijiya a jawo ruwa da shi shi ake ce addal da hausa ita ake cewa guga ko ana jam'in ta adlin idan suna da yawa jam'ul kasra kuma idan yawan yayi yawa sai a ce juliyun me shirar da hausa in guga suna da yawa me za a ce fa'adila sai ya zura da larabci idan arsala dalwa ila da'irin zikir sai a ce adlaha wa idan akhraja ha min zikir sai a ce dalaha ka idan adala bi mana arsalaha fi dakhil idan da kuma sai a ce dalaha baka fa adala sai ya zura dalwahu ita wannan gugar me ba su kenan da ya zira gugar tunda abin da Allah ya ce sai ga yaro me ba su da yaro da ciki yaro ya ga guga wanda yake tunda da rijiyar kar kuma ta ga ya baki jirgice shi na waje ba zai iya hango can kololuwar ciki ba amma shi ne ciki yana hango yana ganin zuwa abin da ake yi don haka yana gani sai ga mutum ya zo yanzu da wanda ya ga yaron da yaron da ya gani waye ne babban albishir amma yaro yana shiru fa adila galwa ya zira gugarsa kenan sai yaro ya kama guga shi kuma da ya kama ya ji ya ji da nauyi ya ɗauka ya cikin ruwa ne ko kuma in ma menene da ya aka labari sai rika jawowa yana jawowa yana jawowa wanda daga jiya yana maka cewa yusuf karamin yaro in ba karamin yaro ba irin ku ne gama za ta ko kuma a madadin za ta kai ka zaki sai rika jawowa har sai da ya jawo shi kawo fa adla dalwa sai ya zira guga yana jawowa kala ya bushra hada gula ya nuna cewa da ya zira yaron ya kama kuma ya jawo shi ke kaga wannan duk ba sai Allah ya cika maka ba sai ce ya bushra hada gula wannan ya bushra hada gula waɗansu suka ce bushira sunan wani ne wanda suka zo tare da shi alwari yana gefe wannan na jawo shi wancan yana jefe yana jawa ce ce ya shira ga wani yaro amma da suka ce wannan yana da rauni saboda cewa Allah ya da waridakum a asalin tsarin zancen Kur'ani, kana bi da siyakin zahiri zahirin lafazi ya nuna cewa mutum ɗaya aka aika sannan ya nuna cewa baya kusa kusa da su ta yadda har zai iya kira don an ce fa arsalu an aika shi kamar sun tsaya a wani wuri suka zauna don a cikin goshi kuma aka kuro shi zai jawo ruwa don haka wannan ya bi shiratin da wa yake yi shi yasa aka samu kira'a biyu waɗansu na karanta ya bushira ya hana guda wadansu kuma suna karanta ya bushra hada gulam ya bushra shi ne kira da kufiyun ya bushra ya kuma sauran suke karantawa ya bushra ya kamar yana izafar bushra din zuwa ga kansa kenan ya albishirina ya farin ciki na yana cewa kansa albishirin kansa kenan na ji daɗi na waɗanda kuma suka karanta ya bushra to kamar mubalaga ce wajen nuna farin ciki akan abin albishir idan ya same ka ka annabu yunadil bushra kamar mutum yana kiran albishir din ne yana cewa albishir ya bushra hada awanuki wa hada waqtuki fatini atamatta'u biki ya ke ya albishir taho in yi murna in gole saboda ga babban albishir ya zo aka albishir da wogare ne ana fahimta zai zama kamar yadda in mutum yana ya kai makura wajen abu sai ce ya abu kaza abin da kuma ba za a iya kiran da ya zo ba ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasul illa bi bihi yastahzi'un ana gane ko kamar yadda mai alabi yake cewa fa ya hasratahu ana gane ko wa ya tula bukatihim yawmal qiyamah don haka kamar yadda kuma Allah ke cewa yau mai abdu zalimu ala ya yaqulu ya ya laita nittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata Ta wannan ya waylata kamar ya bushira baka kamar yana kiran bishara ne yana ce ya ke bishara ki zo gare ni ga lokacin aiki ya zo hada gulam wani mubtada ne da khabar ya na ga yaro na samu yaro sai ɗauki yaro sai ya tafi da shi zuwa ga ɗan uwansa malamai da yawa na tafsiri suka ce ciki hada ibn kafir ya sigranta wa jama'ar tun da in aka samu tawaga ta ayari matafiya ai akwai group group waɗanda business ɗin ku ɗaya tafiyar ku ɗaya waɗansu kuma ana cikin tafiyar amma tafiyar ku ba ɗaya ba ce to da ya kira ɗan nasa nasa sai ce da su na tsinci yaro ba haka ya kamata ya za mu yi da yaron suka ce mu koye yaron nan mun samu kuɗi mu je mu sai da yaron yaron nan zai fara shi da ganin wannan yaro za a yi da shi ana fahimta to shine da suka zo sai ba su gaya wa 'yan uwansu ba sauran jama'a sai aka koye shi kawai aka sanar da shi sai aka tashi a cikin bayi shine wa asarruhu bida'a ay wa asfawhu za'ilina ala annahu min bida'atihim allati tabda'uha littijara istabda'uha bi ma'ana qata'uha littijara kai ka ce kayan da suka kawo na sayarwa ne sai suka yi sauri shi kuma ɗan yaro ne shi tunda ya fito a rijiya ko ina ma a ci kaga ba zai ihu ya ce tun da aka yi ba ba zai ci yana shiru a sa sai aka tura shi cikin bayi aka ɗaure kaga dai ya samu inda za a shi ruwa a ɗan bashi abinci alal akalli da ya fito daga rijiya duk yadda aka kome nan da nan da can ina ya fi dama dama nan ya ko ina ma a shi ne wa asarruhu bida'a kun gane ma'anar bida'a shi shine kayan sayarwa hadihi bida'atuna ruddat ilaina al-amti'atu allati juhizat lil bayt kayan da aka tara don a bayar shi ake ce riba sai suka tashi a cikin kayan sayarwa wallahu alimun bima yahmalun Allah madaukakin sarki ce shi ya san me suke yi Allah yana sane amma ya bar su suka yi haka da hana su ba ta sa na kaddara kauniya su sa shi a cikin kayan sayarwa su je su sai da shi ɗin amma shi zai tsara yadda za a tsara ta labarin shi ne ma'anar wallahu alimun bima ya hannu me ya faru da suka je da shi وشروه وقال الذي اشتراه الحق ولنعلمه من تأويل الأحاديث نعم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يا البركة وشروه بثمن البخت الدراهم معدودات Allah ce sai suka sai da shi da farashi mai arha shine bi samanin bakti da rahima ma'aduda waɗansu dirhamai ƙirgaggu wa kanu fihi min az-zalimin sun kasance kuma suna tsantseni game da shi suna gudu-gudu don su samu su rabu da shi ba ta so su daɗe da shi Allah ce wa qala allazi ishtarahu min misr sai wanda ya saye shi a matar yace limra'atihi yace da matarsa akrimi matwahu ki kyautata mazauninsa hata an yamfa'ana da sannu zai iya amfanar da mu au nattakhidahu walada ko kuma mu rike shi ma a matsayin da wa kazalika makanna li yusuf Allah ce kamar haka ne muka wa kazalika makanna da yusuf fil ard kamar haka ne muka tabbatar da yusuf a ban kasa wa linu'allimahu min ta'wil ahadith kuma don mu sanashe shi ilimin fassara mafarkai wallahu ghalibun ala amri Allah shine mai rinjaye akan al'amarinsa walakin na aksarar nasu la ya'lamun da yawa cikin mutane waɗanda ba sa da imani ba sa sanin cewa Allah yana da ikon zartar da duk abin da yake Allah ya ce sun iso da shi masa wa sharahu sai suka sayar da shi shine wa ba'u bi ba. A samanin ba shine a saman الثمن الناتج عن قيمته farashin a sayar da abu amma a karya farashin ka san wani lokaci zai zama kana da wani abu kai kasa ka a saya ko nawa ne kai dai ya rabu da hannunka duk mutumin da yake da kayan sata za ka ga yana so ya rabu da shi ko nawa ne in ya rasa karshe ya rasa zai yi ma in ya rasa saboda kar a kama shi to in ya samu har za ka bashi shi duk abin da ka bashi tun da bashi ya tsaya ba baya jin zafin shine bi samanin ba da rahima ma'adudat waɗansu dirhamai ƙididdigaggu wanda ya nuna tun lokacin ana amfani da dirham dirham shi ne kuɗin da aka yi shi ta hanyar amfani da azurfa addina kuma shi ne kuɗin da aka yi shi ta hanyar amfani da zinari kun san a da takardu ba irin wannan currency na north ba ne. ana amfani da asalin zinari ne an gane ko sai a cuccura zinari sai a mai da shi coin irin na kwabbai kana ɗaukawa ka ga asalin dinari an gane to aka ajiye dan gwargwadon nauyinsa kamar yadda kake ganin coin sai a ce wannan dinar ɗaya ne wannan dinar ɗin shine abin da yanzu zaka ga ana lissafin zakka da lissafin hajjin da lissafin nisabin sadaki a masaban malikiya da shi sai ka ji ce maka one quarter of one dinar shine mafi karancin farashin sadaki a matsabar malikiya nawa ne yanzu daidai wannan kwacin dubu na a ah, yana kawa dubu ashirin da wani abu a naira dubu ashirin da biyu to wannan dubu ashirin da biyu zuwa dubu ashirin da biyar wani lokaci da bakwai ne mako to ka ɗauke shi ma dubu ashirin da biyar misali shi ne a ce rubu'u dina shi ne one quarter of one dina one quarter of one coin of gold kenan kun gani ah. to shi ne 25,000 naira idan ka yi shi tun da one quarter ne guda hudu su ne za su maka one dinar guda hudu na equivalent to One hundred thousand naira to thousand naira shine ne coin kwaya daya na irin kudin da kwabo ɗaya ke in kun gane yadda ake lissafin to wannan shine addina to jami'in ta shine addanani kun gane ko shi da irin kuɗin da ake amfani da shi ko lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga ya aiki mutum ya ce je ka sayo mun abu kaza sai ba shi dina sai ya ce je ka sayo mun an gane ko ko kuma ka ji lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man yujashizu jaysal usrati wa lahu aljanna yace za mu tafi yaki mai wahala wane ne zai kawo kuɗin da zai ɗauki nauyin wannan tafiya in yi haka ya sayi aljanna kawai na in Allah ya samu aljanna sai Usman ibn Affan shi kaɗan sai ya kawo kuɗin wannan kuɗi na dinar ɗin haka ya kawo su cikin jaka ya ajiye a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba ganin shi yana ɗiba kuɗi yana watsawa haka kamar abin da ya a lokacin ba yana sa hannun sai yana ɗiba kuɗi ta. yana cewa ma garra usmana ma fa'ala ba'da yau daga yau duk abin da usman ya ga dama yi ba zai shiga wuta ba duk abin da ya shiga aljanna ko Allah to wannan shine dinar dirham shi kuma kudi ne shi kuma wanda shi kuma ba da zinari ake ba da azurfa ake kun san zinari shi ne gold azurfa kuma ita ce ne silva to ita silva ita kuma aka yi coin ɗinta sai a ce musu dirham ita farashinta bai kai farashin zinari ba kun gane ko ita kamar coin goma sha biyu su ne suke zama a madadin dinari ɗaya don haka sai an samu coins hudu sai su zama kamar shi ne one quarter of dinar ɗin a coins uku kenan kun gane sai zama shi ne kamar one quarter of dinar to waɗannan kuɗaɗen da ya dirham da ɗin kun fahimta da rahima ma'adudat Allah ce wanda za a iya kirga su ma'adudat ka gaba wani kuɗi ne yawa bane wanda za a ɗan kirga nawa Allah bai damu da lompas ba kamar yadda bai damu da wato sunaye ba ku gane shi yasa muka fi mai da hankali a ciki da menene jamusan da muka amfana ba sunaye ba ba kuma sunayen wurare ba Allah abin da ya faɗi sunan Masar amma bai faɗi sunan wani gari ba bayan Masar a cikin nan sannan sunayen mutane yusuf ko aka faɗa sai babban sai su don kuma ba ba damuwa faɗi sunayen su ballantana sarki ballantana matar kawai sai a ce matar wani ta yi kaza ba ruwanka da sunan menene darasin da ke ciki wannan shi ne hikimar labaran cikin qur'ani ahsanal qasas don haka ba za a damu da saboda in aka damu da faɗar sunan sai ka ji kamar ba da kai ake amma ba da suna ba ka bar shi in laifin ya shafe ka sai ka gyara idan abu mai kyau ne ya shafe ka sai kai, ko ka ci gaba a kai shi yasa ba a faɗa suna sai a bar shi ana fahimta ko to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa abin nan wa sharawu bi samanin bakin da rahima ma'amuta suka tayar da shi da farashi mai rahuta wasu dirhamai kirgaku wa kanu fihi min az-zahidin ai wa kanu fihi wa kanu rafidina suna so a ce su rabu da shi maza maza yuridu na takallusa min wannan in suka dade da shi akwai matsala wato sun ga sun ɗauko yaro wannan yaro da ganin da ya fi ƙarfin a ce bawa saboda su kansu ba su taba ganin yaro da kyau irin wannan sai mun zo can gaba ne za mu yi bayani akan can annabi yusuf duk nan ba a zo ba amma yaron da ya sa mutumin da ya jawo shi a rijiya ya ruɗe saboda aka ce yana fito da shi duk duhun da rijiyar nan ke da shi amma yana jawo shi ga wurin ya haske shi yasa ya ce ya albishir wanda wani irin yaro ne amma duk da haka suka ɓoye su suka fayar kuma suna suna haba haba su rabu da shi shine wa karo fi jiminan sajidi Allah ya ce wa qala allazi ishtarahu min misr wanda ya saye shi a mata wannan ya nuna cewa da suka ɗauke shi ina suka tafi da shi ina ne masa egypt Allah ya ce sai suka sayar da shi ga wani wanda aka sayar da shi gare shi sai ya kawo shi gida ce ta zanen duk ba sai Allah ya faɗa ba ya saye shi a kasuwa ya ɗauko shi ya kawo shi gida yana kawo shi sai da shi wa matarsa to haka first instruction ga matar shine mai matuwa mai wannan yaro ki girmama matsayinsa wannan yaro ki kyautata mazauninsa wannan yaro ki ɗaukake shi ba za ki masa mu'amala mu'amala ta sauran bayi bane a ka an yamfa ana na tsayo shi ne saboda wannan yaro zai mana amfani ne ba kawai za mu ajiye shi a matsayin bawa a ta aikin sa zai iya mana amfani yan aikace aikace da yan aiki aiki irin wanda ake bukata irin su zai iya mana aw nattakhidahu walada ko kuma ma in mun ga yaron nan ya dace kawai sai zama dan mu shine aw nattakhidahu walada ay da waladan bitabanni kawai mu rike shi ya zama dan mu magana ta kare Allah ya ce wa kazalika kamar yadda ka ji wannan kafin kafin kafin din nan yana nufi kamar yadda an karna yusufa min al-maut Wa ƙanadi na mu minan biɗin? Wa ƙanadi na mu minan rijist? Ka za ni ka Kamar yadda tun farko Yusuf muka zera da shi ba a kashe shi ba an yi niyyar da ta. Muka ciro shi daga rijiyatu da haɗa Muka sake fito da shi daga bauta da an sai da shi. Sai ga shi yanzu mun ɗaukace shi. Allah ce mun bashi matsayi a banƙasa. shine ne maƙanna na ƙofin mun tabbatar da shi a ban ƙasa ya zama wani bi ma'ana wato ja'alna lahu fil ardi makanatan rafi'atan yatasarrafu fil mulki yatasarrafu fil mulki wat tadbir ya zama cikin masu fada Allah ya ce daga nan muka ɗaukake shi wani mu'allimahu min ta'wil Allah ya ce bayan ɗaukaka da ya samu a duniya kuma za mu sanashe shi ilimin fasarar mafarki Allah ya sake mai ta maganar fasarar mafarki saboda matsayinsa a musulunci wallahu ghalibun ala amri Allah ya ce ubangiji mai rinjaye da duk abin da Allah ya sa a gaba wallahi sai yayi kuma duk abin da yake zai ba wanda yake hana la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab duk abin zai yi zartar kuma ba wanda ya isa ya zo ya binciki ya ce me yasa aka yi haka duk abin da Allah ya ya tabbata ke wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shine ghalibun ala amrihi yawa daga cikin kafirai la ya anna Allah azza wa jalla bil qudrati wal ghalaba ba sa sanin cewa Allah yana da iko da karfi cewa duk abin da yake so sai yayi sai mutum ya ɗauka karfinsa ko dabararsa ko ko na wani yana iya sa abubuwa su tabbata ba ku abin da yake tabbata sai abin da Allah ya tabbata to wannan shine tafsirin waɗannan ayoyi sai kuma fa'idojin da suke cikin Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana cikin waɗannan ayoyi ya ce mana waje a ya ce sai ga ayar sun nufato sun zo sauri waye koro su suka zo ta nan Allah ya koro wannan ya nuna mana cewa idan Allah yana so ya zartar da al'amarinsa ba kai bane za ka yi komi Allah shi zai tsara da kanka wanda duk Allah ya ce sai maka hidima shi zai koro shi ko me zai zuwa ba wallahi sai ya zo idan Allah ya yi za ka samu wani abu kana kwance a gadonka sai Allah ya turo wanda zai baka idan Allah ya nufi zai tseren da kai daga wata halaka ko wata musiba da ka a ciki sai Allah ya turo wanda zai tseren da kai ta inda kai baka sani ba haka Allah maɗaukacin sarki ke al'amarin shi ta yadda ɗan adam ba zai taɓa iya gane ba fir'auna ya yi shekara da shekaru mu طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي Ya yi shekara da shekaru yana tsananta wa banu isra'ila yana yanka 'ya'yansu maza duk saboda ya yi mafarkin wani yaro za a haifa a nan garin a cikin wannan kingdom din ya zama barazana ga mulkinsa wannan mafarkin da aka ce maka ya nuna cewa da gaske ne sai an haifi wani yaro sai ce to ba ko za a haifi yaro ba tun daga lokacin duk ya yake an haifi yaro ko za a haifa aka ce za a haifa sai ce to ba za a sake haifar wani yaro ba sai auna ya sa tun daga wannan lokacin duk yaron da aka haifa yana ana haifuwarsa idan namiji ne sai a danna sai a yanka idan mace ce sai a barka tunda an ce masa namiji ne tunda an ce a nan za a je sai ce to mu ganshi ta ina ta ya za a je shi amma da Allah ya tashi fito wa fir'auna la ilaha illallah sai Allah ya sa yaran gidan fir'auna falsafaqahu alu fir'auna sai suka tsinto annabi Musa sai suka kawo shi gidansa ya li na lakum aduwan wa azana Allah ya don ya zo ya zama musu karfin kafa kuma ya zama shi ne babban abin abokin adawa a gidansa zai girma kuma abincin gidansa zai ci wannan shine Allah rabbul alamin Fir'auna yana ta kashe wasu a can ashe hakkin da ake neman a gidansa zai wannan shi shine ubangiji haka Allah yake al'amarin sa haka kuma idan ka yi kuskure ba za ka iya gujewa Allah ba in Allah yana so ya kama ka zai turo yadda za a kama ka Allah madaukin sarki ya ce wa zannu ne ba haba mughaziban fa zanna Allah la kadira alayhi Allah ya ce annabi Yunus alaihi salam ya yi wa'azi wa mutanensa daga baya ya zo ya kushi ya tafi in abaka ila kulkin mashhur Allah ya ce ya gudu ya je ya shiga cikin jirgin ruwa akan shi ya yi fushi mutanen da sun kisi imani yana jira a halaka su ba a halaka su ba sai hau jirgin ruwa sai ya tafi ana cikin tafiya a cikin jirgin ruwa sai jirgin ruwa ya fara tangal tangal sai suka ce a cikin motar nan a cikin wannan jirgin ruwa akwai mai laifi za ka ko ya nuna karta ko mu yi ƙuri'a a nuna shi ya fada don jirgin nan zai capsize kowa ya mutu a kan kowa ya mutu ko dole sai mai laifin nan ya fada nan mu samu mutira aka yi ta bincike waye waye nuna kanka annabi musa shi annabi ne kaga ba zai ce ni mai laifi ne sai ya shiru a musa Allah ya ce fasaha sai aka yi kuri a kuwa fa kana min al-mudhhabin sai annabi Yunusa sai ya zama ƙuri'a ta faɗa a kansa sai suka ce to ko ka faɗa ko mu jefa ka ko ka faɗa da kanka ko mu jefa ka saboda ba za mu bari wannan jirgin ruwa ya kife da mu gaba ɗaya ba da ganin ka kai ne laifi ne su ba san shi ba to amma a wurin Allah Allah ya ɗauka akan yayi kuskure za a nagartar da shi yana zuwa sai ya tsalle zai faɗa a cikin ruwa fanta kama hulkutu Allah ce sai ya aiko kifi wayar da kuka sani katon kifin nan sai ya haɗiye shi wa huwa mulil yana abin zargi yanzu wannan tsari duka wa ya kire wannan komi da komi da za a yi wa ya ya hau jirgin ruwa wa ya jirgin ne yake yin haka komi Allah ne tsara kansa wa ya kuma kifin shi yasa Allah ne ke tsara komi da kansa ba za ka iya guje wa ubangiji in yana so ya kama ka ba wallahi ba za ka iya ba kai za ka ɗauki ƙafarka ka kai kanka inda yake so ka je a kama su ana fahimta ko haka kuma Allah maɗaukakin sarki wato yake yi wa bawa idan yana so ya amsa masa wata bukata za ga za ka yi ta addu'a kai ta roƙon Allah in Allah ya tashi baka ba wai daga sama ne irin yadda Allah ya ba wa annabi ayyuba kuɗi ba annabi ayyuba Allah ya mana yana son kuɗi yayi addu'a yana cikin wanka kawai sai ga kuɗi sun fara zubowa daga sama sai na wankan ya fara diba Allah ya ce haba annabi ayyuba kuɗi kuma yau zai za ka yake ubangiji kuɗi daga sama ya ce Allah daga gare ka suke ba abin da zai tsaya ba abin da zai sa tsaya ina ina ina ina ka lokaci ya tsaya yana kwasa ya na abin da yake yi to kaga yanzu an daina haka ba za ta yi shi daga sama sai Allah ya turo wanda zai baka ta inda baka tsammani to Allah ne sai ka gode wa Allah wani aboki na taɓa ban labari na wani bawan Allah mai ban mamaki ya yi ta addu'a akan yana so Allah ya kai shi ɗakin Ka'aba ya je ya aikin haji ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a lokacin da Allah zai karɓi addu'a malami ne mai almajirai kawai sai wani ya zai ce da shi malam na biya maka kujerar maka ni nan shi ke mai gode wa Allah aka gama shiri aka masa rakiya ya zo zai tafi maka ya tafi fasko da tiket da kayan tafiya duka an hada da dan abin da sun guzurinsa duk an hada an daure yana riƙe da shi an yi bankwana da shi za a tafi maka ya shiga airport sauran suna waje kaga daga nan yanzu sai in an je maka an dawo a sake ganin sa yana zuwa kawai a ce yan sane sun zo sun sake wannan fasfo ɗin. da ka yi duba sai ji ba fasfo idan ba fasfo akwai ka zuwa maka ba zuwa maka idan ba sun guziri akwai maka babu idan ba tiket akwai maka babu duk an ɗauki wannan bawan Allah da ya ji haka sai gane cewa lokaci ya yi da za a ga da wallahu kalibun ala ya koma gefe kawai ya fara wurgi yana kiran Allah ya rabu da kowa saboda in yace zai yi ihuwa zai farare shi in yace zai tsare wani yace idan ga passport dina kowa yana ta kanta ne nafsi nafsi ake kowa yana son shiga jirgi ne ana ta tafiya ana ta tafiya yana zo ya kufa kawai yana rabbi inni magalubun fantasir rabbi inni magalubun Allahumma da lokacin fanta sai addu'ar annabi ne ke yana kai ya Allah ni an fi karfi na Allah kai ne mai taimako Allah ka taimake ni Allah ba abin da na iya sai iyawarka yana tai yana tai mala duk an gama shiga malam can kawai sai zo ne yana taba shi ba wanda ya zo sai zo ne yana taba shi haka kawai sai haka hannunsa sai da addu'a ta shige su ko kallon mutumin bai yi ba dole su ne ce ah, ga ta mana ya na ka maka abin da zaka ce ce ah, a ai na ka aiko ka ki wajen ya Da na Allah matsaukacin sarki da ya ce an ciwo shi a cikin rijiya wannan ya nuna mana cewa wato cuta ko abin cutarwa ba ta iya tasiri ta cutar da kai ita da kanta sai in Allah ya ce ta cutar duk wani abu da ka gani din na duniya ko da yake cutarwa to tasirinsa Allah da yake ba shi ya yi ba shi da yake yi don kansa ba shi yasa mutum zai sha guba akan ya mutu sai ba zai mutum ba haka ne amma mutum sai ya sha ruwa kuma ya mutu za a harbi mutum da bindiga kuma a zo a cire harsashin ka ga bai mutu ba wani ko a yi masa allura don ya samu lafiya allura kuma ta zama sanadiyar mutuwarsa haka ne wani za a cika masa wuka a zo a yi operation ka da an cire wukar ya wahala ya zai tashi wani kuma za a ɗaura mata grit ne na ruwa domin ya samu karfi ya rayu sai dai ka da an cire ya riga ya haka ya mutu to duk abin da yake cutarwa yana cutarwa ne da tasirin da Allah ya bashi shi yasa an tashi a rijiya zaman cikin rijiya wuri rayuwa ne na ɗan adam wuri ne na mutuwa da halaka amma a cikin nan mun ji ko ne da yi ba Allah bai gaya mana ya cutu da komi ba shi yasa cuta ba ka iya cutarwa sai in Allah ya ka cutar don haka karka rika jin tsoron cuta kamar yadda kake jin tsoron Allah ubangijin cuta duk abin da za ka yi ka dogara ga Allah kuma ka nemi tsari a wurinsa ana iya taruwa duk duniya a yi abin da zai cutar da kai sai kaga Allah ya tsirar da kai ya tsoro za ga an yi gobara mummuna sai ga wani ya fito karar sai a akewa da ya fita ga an yi hatsari da ya kamata a ce kowa ya mutu sai ga mutum ya fito yana karkaɗe tsura motar da ta juya ita kuma wani yana barci ita kuma ta ji ta danne shi ya mutu a can na cikin motar shi kuma ya fita don haka in za ka dogara ka dogara ga wa Allah kawai tun da annabi Yusuf ya fita daga rijiyar nan wallahi wannan ya nuna kai ma duk abin da ka shiga kana iya fita kar ka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah kuma ka ci gaba da dogaro ga Allah duk wahalar da ka shiga tun da aka fita a rijiya kai ma Allah ya saka fita fa'ida ta gaba ita ce yayin da wannan yake kuka wani kuma yana dariya a daidai lokacin da ake wannan ake toya wannan wato wannan abin da ake toyawa yayin da wanda yake farin ciki yana ya kushira haza gula baban da kuma yana nuni yana kuka ubangiji ke Allah yana ganin duka yana ganin wanda yana kuka yana ganin wanda yana dariya shi yasa daidai lokacin da Allah ya hana ka to Allah ce likai kai la ta sau alama fa duk abin da ka rasa kar bakin ciki saboda wani kuma ya samu a lokaci na kuma yana zuwa lokacin da wani zai rasa haka ne Allah yake abinsa Allah yana raba arziki ne ta hanyar da idan ya baka to lokacin wani kuma yana haƙuri to lokacin da kai kuma ka to wani ya samu sai kai kuma kai haƙuri kai ma ai da lokacin da kake dariya nan wani kuma yana bakin ciki kai ba za ka ƙara bakin ciki ba aflin insani ba ta banna kai duk abin da kake magana ka ka samu baka isa ba falillahi al-akhiratu wal ula Allah ne yake da duniya da lahira komai yake so sai yayi in ba Allah ba ba wanda duk abin da yake so ne zai faru fa'ida ta gaba da Allah madaukakin sarki yake wallahu alimun bima ya'malu ya nuna cewa wato Allah yana sane da halin da kai ma kake ciki Allah yake sun je sun koye shi a matsayin kayan sayarwa alhali shi ba kayan sayarwa ba sun je kuma za su sai da shi alhali shi ba bawa ba sannan kuma suna da suna gudu gudu da shi su rabu da shi Allah yake Allah yana sane da abin da suke yi kana tsammani kai Allah baya sane da abin da kake ciki Allah yana sane da halin da kake ciki duk wahala duk rinsi ka dogara ga Allah ka yi haƙuri akwai lokacin ka yana zuwa kuma don ka ga ana cutar da kai baka ga ɗauki daga Allah ba baya nufin Allah bai gani ba ko Allah bai sani ba wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun Allah ce karka taba tsammani Allah ya rafkana ga abin da azzalibai suke aikatawa Allah ya ce yana ganin duk abin da suke yi inna ma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar fa'ida ta gaba ita ce Allah ce wa sharau sun sai da shi ya halatta a sai da ɗani wannan ya nuna mana yadda wato yake a zamanin yanzu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mummunan laifi ya nuna girman laifin mutumin da ya kama ɗa ba bawa ba ya biya ya karɓi kuɗi ya sai da shi ya karɓi kuɗi a kansa da Allah ce wa sharau sun sayar da shi wannan ba ba karamin laifi ne? ka tsinci yaro ɗan tsintuwa ka sayar shi sa Allah ya ce Allah ya san abin da kuke yi saboda ba karamin mugunyan aiki ba ne. ka kama ɗa ba bawa ba ka ƙi ka sayar shi yasa waɗanda suke tijara a kan sai da ƴaƴa ƙanana a yanzu da waɗanda suke yin baby factory inda za su zo su yi shinge su kawo mata karuwai a yi musu shiki su haifi ƴaƴan a biya su naira dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin a ɗauki ƴaƴan a yi tsashi da su ko a rika soyawa ana ci billahi ta wannan yana ɗaya daga cikin mugunyan aiki da ake yi a cikin ƙasashen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, salatatun ana hasbuhum yawmal ana hadisin Anas bin Malik yace mutum uku ni zan yi kusuma da su a ranar kiyama yace mutum uku ni ne zan zama prosecutor su a ranar kiyama yace ɗaya da cikin su shine rajulun ba a furran fa akala samana mutumin da ya kama ɗa bawa ba ya sai da shi ya ci kuɗin sa to ina ga matar da ita da kanta ce za ta haifi ɗa ta ɗauka ta sayar ina mutumin da zai ɗauki ɗansa ya sayar ina wanda zai saci ɗa ya je ya sayar ko da ba za a cutar da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsaye da ɗan adam yace wallahi ni ne zan yi kusuma da shi a ranar kiyama da kaina mutane suna neman ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama kai kuma manzon Allah yana ce ina suwa ne da wani su zo yau ne abokin faɗan su ya kama su ya kai su gaban Allah ya ce Allah ga waɗanda suka yi abin da nake faɗa ni ne prosecutor su Allah sai na ga bayan su yau haka manzon Allah zai yi da duk mutumin da ya sai da dan adam to don Allah ina kuma ga wanda zai kidnapping dan adam ya ɓoye shi ya ce sai an ba shi kuɗi a saye shi a farshe shi kafin ya sake shi wannan dan Allah ne zai ce a ranar kiyama a gaban Allah ya zo har gida ko a kan titi ya kama ɗan adam ya shiga da shi daji ya ce ba zai bayar da shi ba sai an saye shi sai an biya kuɗinsa ya fanshi kansa yaya mutum ke tsammani zai kare da manzon Allah a ranar kiyama Allah ka tsare mu da wannan mugun aiki waɗanda suke wannan in ba su gane girman haɗarin ba Allah ka sa su gane amma gaskiya tsakani da Allah samun rabo a lahira da ke ton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira yana nesa nesa da duk mutumin da yake shiga cikin harkar sayar da ɗan adam ko kuma karɓar kuɗi saboda yancin ɗan adam Allah ka tsare mu a kan wannan fa'ida ta gaba ita ce Allah maɗaukacin sarki ya ce wato wa kanu fi himinar zahiri sun kasance cikin waɗanda suke gudu-gudu da shi wannan ya nuna cewa wato wato Gudu sun nan da shi ya nuna cewa su dama kawai wasila ce Allah da yake so ya ya isar da shi zuwa inda zai ji daɗi shi yasa su kansu ba su ji suwa da shi ba in Allah yana so ya tserar da kai shi yasa mutane da yawa zaka ji sun ce an sace an kai shi ne har an mata aski haka ne ko sai ga kawo wani ya zo su kai a fudda wannan shi ne wakalu fi yi minan zafi har kuma sai wani ya baya tsunka yana so ya rabu da kai Allah ya sa su tsare mu shi irin waɗannan mutane masu cin mutane suka so ka aika shiga uku Allah ya sa su tsare ka suna ganin ka ba sa son ka wannan shi ne wajen Allah yana so ya tserar da shi sai ya zama wakalu fihi min suna gudu gudu da shi kun kura bane shi kun ya tafi tafiya babu to ya tafi kuma sai ya zama makanna da kun yana daga cikin fa'ida da muke fahimta a nan da Allah ya ce wa sharauhu bi thamanin bahsin darahim ma'adudat Allah ce an sai da shi da arha wannan yana daga cikin inda Allah ya tashi jarrabar ka ka haɗu ba amma wallahi sai ka je wuri kai arha in kana yawon duniya shi ne zaka gane wannan in dai kuna yawan tafiye tafiye akwai inda zaka shiga ka makale ka tsaya karatu ka ce zumi ne wani duk mutumin da yake tafiye tafiye zai ga irin wannan a inda kake kana sarki ko kana gwamna ko kana babban attajiri ko kana babban shehi wallahi sai ka je wani wuri wanda wani ba wanda da maganar wai kai shehi ne ka ga wasu kana jin tsoro ko ka je ka ɗiba a guje saboda in ka jira baka san me zai faru da kai ba ko ka je wuri a je wucewa a ce wallahi sai ka biya kuɗi kafin ka fita ne kuma ka za ka biya kuɗi ka fita inda kake tare da ɗan korenka ko jami'an tsaron da suke kare ka akwai lokacin da za ka zama daga kai sai dai ka nemi taimakon Allah kowane ɗan adam a duniya yana shiga irin wannan halin ke sa duk ka akwai inda za ta yi arha haka ne Allah ya kaddara wa ɗan adam amma ka ce kullum ba kullum ake kwana a gado ba shi yasa wannan yana nuna mana ka koyi yadda za ka iya zama a kowane irin hali duk yadda ka canza za zaka iya rayuwa saboda ba ko ina ne wato ya zama constituency ka ba akwai constituency wasu sannan kuma da Allah maɗaukakin sarki ya ce mana ya ce akin ne masu wabu ya ce wa matarta ki girmama shi wace ce matar tasa kuma wane ne shi waɗansu malaman tafsiri ibn kadir al-imam al-bagawi al-imam at-tabari ibn jarir da dai daga cikin masu tafsiri ta yadda za su ruwaito daga magabata suna ruwaitowa ko dai daga ibn ishaq ko daga abdullahi dan abbas ko daga al ahbar ko daga waɗansu cikin cikin tabi'ai faɗar sunayensu wasu ce sunan shi Allah bishtarahu min misra wanda shine azizu misr suka ce sunan sa qitofis waɗansu kuma suka ce qitofis wasu kuma suka ce sunan sa malik wannan sabanin ya sa kawai ba sunan da ya dame ka ba azizu misra Allah bishtarahu min misra an fahimta ita kuma wace ce matar waɗansu suka ce ra'il bin ra'il wasu suka ce sunanta zulaika kuma wace ce Allah bai gaya mana sunanta ta ce imra'atul azizi matar azizu ai daga jin matar azizu kai kanka ka san da ita ake yi ba sai an faɗi sunan ba kuma damuwarka ta zama ita ce wato menene a ciki kafa idan ta ba kawai sunan ba Allah ya ce mata akrimi ba su babu su girmama shi wannan ya nuna yadda ake so a girmama yaro wato duk matar da za ta rike yaro ta girmama shi akrimi ba su babu bi ma'ana akrimi manzilahu wa azumi makanatahu ki daukake shi ki daraja shi ki bashi daraja daraja ta dan adam duk da cewa da kuɗi ya sayo shi ba amma ya ce a girmama shi wannan ya nuna lalle akwai bukatar mace da aka bata amanar yaro wanda suka ɗauko na tsuntuwa ko wanda suka ɗauko maraya ta girmama shi to ina kuma ga wadda kake riƙe da ɗan mijinta mijinta ne ya haifi ɗan ta hanyar wata matar sai aka ba ta ita ta rike ki ji tsoron Allah ki rike shi da amana ne mazwahu kin ci amanar mijinki idan kika haɗinci yaron da mijin ya ɗauka za ki rike shi da amana ke kuma kika rika masa azaba kina za masa saboda ba kika haife shi ba bayan Allah ce ne mazwahu ana fahimta ko sannan da yake a sa an ta yiwu ya mu wannan ya nuna baka san wane ne zai maka amfani ba ba dole bane sai dan cikin ki ne zai yi miki amfani ta yiwu dan wata din nan da zaki rike shi zai miki amfani shi zai rike ki nawa nawa ne mutane da za ga dan da ma bai da alaka da su a dangantaka shi ya rike su ashe kenan ba dan da muka haifa kaɗai ba Allah ya ce aba ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa baka san wane ne zai maka amfani ba don haka kowa ka kyautata masa aw nattakhidahu da ko mulke shi a matsayin ɗa shin ya halatta ne a ɗauko ɗan tsuntuwa ko wani ɗan kuma ya zama ɗanka ka mata rijista a makaranta da sunanka ya zama ɗanka bai halatta ba wannan shine attabanni attabanni ya halatta ne a lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci amma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato abin nan shari'arsa ta tabbata sai Allah ya hana tabanni a Madina da zaidi ana ce masa zaid ibn muhammad amma daga baya da Allah ya hana yace ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga yau a rika ce masa zaid ibn haritha don haka duk wanda ba babanka bane karka yi da a rinka jingina sunanka da shi kai kuma karka da ka jinjina ɗan da sunanka ka bar shi da sunan mahaifinsa saboda rena darajar mahaifin ne ka hau kan kujerarsa shi uban ka san yana da ubansa kuma ka ce kai ne ubansa kun fahimci yadda abin yake darajar uba da muka ce wa walidin wa ma walada ya wuce yadda wani daban wanda ba uba ba zai sa sunan da shi sai dai a ce wani dan wani ko yana da rai ko baya da rai shi yasa Allah ya ce ud'uhum li aba'i ku jinjina su ga sunan ubannin su fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din shi yasa ya tabbata cikin hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama, ya ce man intasaba ila ghairi abihi duk wanda ya jingina kansa ga sunan wani ba na babansa ba auta walla ghaira mawali ko yace shi maulan waɗansu ne waɗanda ba shi maulan su bane fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in yace Allah ya tsine maka mala'iku sun tsine maka duk mutanen duniya ma sun tsine maka kaga wannan ba karaman magana bace kuma ya tsine wa da tsani shi yasa duk wanda aka sa masa sunan da ba na babansa bai canza duk wanda ya sa wa wani yaro su don da ba na ubansa ba ya je canza sannan in ka tsinto yaro ko aka baka yaro wanda aka jefar aka baka ka rike dan maraya ka karko to sai ka sa idan ma baka san sunan yaron ba ka sa masa suna mai kyau sai ka rada masa sunan uba amma ba naka ba sai ka ce Muhammadu dan Abdullahi misali ko dan wani daga cikin general sunayen musulmi ko dan Muhammadu amma karka ce dan ka kai sai dan an sa dauka wani ne amma kar a ce kai ne saboda ka samu cikakken lada don in ka ce ɗanka ne za ka zo ka kwaɓa ma mutane shari'a in yaron ne zai girma kenan ba zai iya auren yarka ba kuma in ya zai girma kenan zai ci gadon ka zuka musu to duk irin wani karka zo ka kwaba shari'a kowa ya san matsayin sa saboda kar a zo a sa shari'a ta zo ana tambaya shin wannan kan dan waye dan wane ne sannan yaron ne ya tashi shi cewa mutunci ka masa kai ba ɗansa ba ne, ai shi ba ɗanka ba bane wannan ne zai sa shi ma ya iya ɗauko ɗan wani ya masa amma in ya ɗauka ka masa a matsayin kai ɗansa ne shi ma sai jira sai ɗansa kafin ya yi wa saboda a gane a musulunci ana yi wa ɗan da ba nasa ba ma dukkan alheri fa'ida ta gaba ta kace da Allah ya ce wallahu ghalibun ala amri ya nuna mana yadda Allah madaukakin sarki yake galaba akan al'amarinsa kuma mun sha ganin irin waɗannan misalan sannan da Allah ya ce mana wa kadalika makkanna bi yusuf fil ardi Allah ya ce mun tabbatar da Yusuf a bayan ƙasa wannan ya nuna yadda Allah yake iya daga ɗan ƙauye ya zo birni kuma ya zama wani asalin Yusuf daga ina fito da ƙauye ke sa can gaba zai shi da kansa zai ce abin nan waja a jikin minan badawi iyayensa suna ƙauye shi yanzu ga shi ya zo birni kuma ya zama da shi za a dama kuma wallahi zakaran da Allah ya nufa da tara da ya cara shi yasa za ga wani daga ƙauye ya taso ka ji wani sunansa ma wani iri kauyen su ba komai ba amma Allah ya daga shi sai ya zama wani ya zama abu kaza ya zama duk abin da Allah ya ce mutum zai zama da ya zama kuma yan garin suna nan sai zama masa leburori duk abin da Allah ya gada ma sai ya daga kuma duk wanda Allah ya ce ya daga sai ya daga sai ka karkare na mutum karkare na dan kauye don baka san me zai iya zama ba fa'ida ta karshe ba yau za yi ta ba da Allah ce wa qalan la ishtarahu min misr ina ne misr kuma menene falalolinta da kuma darajojinta da alakanta da addinin musulunci da kuma alkur'ani wannan zai zo a cikin karatu na gaba can wa qala dukulu mitra insha Allah amin abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh